wata sabuwar turka-turka ko da abba kabir yusuf wato ya samu wato an samu nasarar ka da shi a kotu to bayan wannan kuma akwai wata ƙasa kamar yadda wato asalin wato lauyan jam'iyyar apc ike magana domin ko ya ce har yanzu da sauran haƙƙin su musamman ma a ɓangaren wato sanatoci da reps inda yake magana akan cewa duk da aka tabbatar da cewa abba kabir yusuf kotun kolu ta tabbatar da wato rashin nasarar shi ta ba nasiru yusuf gawuna to daga nan gurin kuma wata sabuwar turka Amurka ce za ta taso domin kuwa dukkanin zaben da aka yi musamman ma na sanatoci da refs tabbas yana ta tabbacin cewa su ma an yi wato almundahana a cikinsu domin kuwa ba zai yiwu ba a ce wato gwamna ya samu matsala kuma sannan wai a zo a ce wai wa'inda suke turka-turka da su ko kuma wa'inda aka yi zaɓe da su kuma a ce su sun sha lallai kamar yadda yake magana wannan dai na ɗaya daga cikin kalaman da asalin wato lauya wato wato Jamilu San ya hito yi magana magana akan wannan bayani da dai wannan bayani da Jamilu San yayi ya fara tada ya fara cece ya fara aje cece kuce musamman ma a kafafen sada zumunta da muhawara na social media wannan dai na ɗaya daga cikin sabuwar turkatarkar da ake mamaki domin kuwa ana ganin cewa a wannan lokaci idan har ta tabbata cewa abin da yake faɗa cewa ya tabbata ya zama gaskiya to lallai akwai abubuwan da zai biyo baya musamman ma idan aka duba da abubuwan da ke faruwa a yanzu da dai ake ganin cewa akwai ta tarin kuskure musamman ma idan aka yi duba da irin yadda aka tafiyar da wannan shari'a tana dai jam'iyyar apc take zargi musamman ma take zargin jam'iyyar nnpp da yi mata sata guri'a ta wato da sa mata ƙuri'un bogi don ta wato karya lagonta wanda kuma hakan ne ya samu nasara a tattare da su wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya ɓata mashi rai tuni dai ake ganin cewa akwai wasu sababbin abubuwa da ka iya biyo baya musamman ma bayan da wato kotun koli ta tabbatar da nasiru Yusuf Gawuna shine ya ƙara nasara. Nasiru Yusuf Gawuna dai na ɗaya daga cikin mutanen da ake gani musamman ma a ɓangarori idan aka yi duba da irin cewa a yanayin yadda ake tahiyar da wannan shari'a wanda ake ganin cewa a kodayaushe shine ke samun nasara inda tuni wasu ke magana akan cewa nasarar da Nasiru Gawuna ya samu har sau biyu hakan ka iya bashi nasara ma ta uku idan aka yi duba da irin hujjojin da jam'iyyar APC ke gabatarwa tuni dai ake ganin cewa musamman ma idan aka duba da irin wa'annan kalamai na cewa wato abba kabir yusuf a koda yaushe wasu na kallon cewa ya riga ya faɗi tunda har aka yi rashin nasara a kotu ta ɗaya da ta biyu shi yasa wasu ke ganin cewa lalle a ta ukun ma ba lalle bane a ce ya samu nasara wannan na ɗaya daga cikin abin da ake kallo musamman ma a shari'ar Kano shari'ar Kano dai ana ganin cewa a wannan lokacin ka iya ƙara sauya wani salo wanda kuma ba a yi tunani ba yakan iya bada mamaki shi yasa ake ganin cewa wato Musa Iliyasu Kwankwaso da ne ya hito ya yi wani tambihi inda yake magana a wani faifan bidiyo da ya hito inda yake mai buɗe baki yake cewa tabbas cewa ku sani cewa abba kabir yusuf ya tahi domin kuwa nasiru yusuf gawuna wani ku rika kallon sa a shine gwamnan jihar kano kamar yadda wato yake faɗi musa iliyasu kwankwasa dina ɗaya daga cikin wanda ake ta dambarwa da shi musamman matan a shari'ar farko da ta biyu wadda kuma har yanzu aka zo a shari'a ta uku tana dai ake ganin cewa musa iliyasu kwankwaso da shi da shugaban jam'iyya na na jihar Kano suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen dole sai an riƙe wannan shari'a kuma har sai da suka ga cewa sun samu nasara shi yasa ake jinjina ma ɓangarorin biyu musamman ma ɓangaren Musa Ilyasu Kwankwaso da shugaban jam'iyya da sauran kuma mabiyansu waɗanda suka take baya ake ta wannan shari'a wanda ita ce ta kai ga matakin da wato Nasiru Yusuf Gawuna ya samu nasara ta farko har da ta biyu wanda kuma a yanzu abin da ake jira shine abin da hukuncin da kotun koli za ta yanke abin da jira a gani musamman musamman ma a wannan lokaci shine shin ko Nasiru Yusuf Gawuna zai ƙara nasara a kotun koli da dai yanzu abin da ake dako a je ranar da kotun koli za ta yanke wannan hukunci to mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar lakin muna godiya a kodayaushe da irin gudunmuwar da kuke bamu.